yau a rahotonmu na matasa masu dogaro da kai ko tabbatar da ci gaban ƙasa ta fannin ilimi. Mun samu zantawa da wani ƙwararre a harkar ƙirƙirar manhajan kwamfuta wato software ga ma'aikata wajen tallata ayyukansu. Bello Sani ya ce da wannan sana'a tasa dai ya kammala karatunsa na boko. sana'a ta harkar kwamfuta rubuta software ta kwamfuta ta waya da kuma designing din website kamar kimanin shekaru nawa kenan kana wannan sana'a ta ka mm, na fara wannan sana'ar shekara 2006 shekara goma sha biyu to me ja hankalin ka fara wannan shin ka karanci software din ne eh na karanta a makaranta amma ba makaranta irin jami'a ko wannan ba irin makarantu haka da ake zuwa ana yi a gari haka na kwamfuta a haka na koyi wannan sana'a madama dama gaskiya ina da sha sha'awar yin irin wannan aikin shi yasa ka sai da ka gama jami'a ne kafin ka fara wannan sana'a ko ko kana cikin karatu ah, kake wannan ina cikin karatu na fara kuma har na fara aiki ma da ita kusan zan iya cewa da wannan sana'ar ma na karasa karatun na. Kai kaɗai kake wannan sana'ar taka koko kana da ke ƙarƙashin ka? Kamfanin namu gaskiya mu biyar ne. Biyar akwai mutane uku masu taimaka mun sannan ina da partner guda ɗaya wanda kusan abokin aiki na tare muka haɗa kamfanin zance. To menene burin ka nan gaba a rayuwa dangane da wannan kamfani naka? Zama babban kamfani sosai wanda an san sa a duniya kamar yadda su Yahoo da su Google suke so samu ni ma nawa ya zama irin wannan. To yanzu zaka iya gaya bani misalin wani irin software ka kirkira tun da ka fara wannan sana'a taka? Yawanci software da muke yi wanda yake taimakawa kamfanoni wajen ayyukansu na yau da kullum ne kamar na wanda yake ajiye eh, eh bayanai na ma'aikata wanda ake biyan albashi da su da wanda yake taimakawa eh, wajen ajiye kamar muhimman takardu da ake fahimta da shi wajen sadarwa eh, hanya mafi. Ta wani kalubale kake fuskanta a wannan sana'a taka? a gaskiya yawanci wanda muka fuskanta shine ba kamar a nan ya fi shafar cewa mutane ba su gama gane muhimmancin aikin namu ba ah, wani zubin idan ka je ka same su suna ganin kamar maybe ko abin da ka caja ya yi yawa saboda rashin sanin yadda aikin yake. Masu iya magana dai kan ce da rarrafe yaro kan tashi.